tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da takwas daidai da 24 ga watan januwari shekara ta 2017 wannan shine kasan na 87 daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin sharhu sunna na al'imam abu muhammad alhassan buna ali buna khalaf albarbahari allah maɗaukin sarki gafarta mashi sharhi da a shekhu doktor salih buna fauzan buna abdullahi fauzan ya yi allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi kamar yadda muka sani muna ƙarƙashin gaba mai matukan mahimmanci da mala yake bayyana mu ta ahalus sunna wal jama'a wani aƙida duk wanda ya saba mata to ba ahalus sunna ba ne sai dai ya shiga ko dai gayyan khawarij ko ya je fada gayyan motazila ko ya bi jama'an da suke tafiya ƙarƙashin rafidanci wato shi'a amma ya ta mu mu ahalus sunna wal jama'a mala ya ce wasam'u wa ta'atu lil a'imma mu muna sauraron umarni muna saurara mu shugabanni sannan inda suka yi umarni ko hani muna masu biyayya fi ma yuhibbullah wa yarda cikin abin da Allah madaukakin sarki za mu so yadda shi ma'ana cikin abin da in mun yi to Allah maɗaukin sarki za mu samu soyayyen shi ko ya zama fi ma yuhibbullahu wa yarda zai masa ɗa'a cikin abin da Allah maɗaukin sarki yake so kuma ya yadda da wannan abu to in suka ba mu umarni lallai za mu bi wannan umarni ba za mu masa tawaye ba wannan aƙidan mu ce mun gano wannan da kyau ko ba gudu ba ja da baya kan wannan aƙida khawarijawa su ne waɗanda suke da aƙida da ta saba ma wannan to ba mu tare da su mutazila da su da rawafid 'yan shi'a su ne waɗanda suke da aƙidu kishiyoyin wannan to mu ba ma tare da su aƙidan mu ba irin aƙidansu su bace mu muna saurara mu shugabanni muna sauraron su muna jin umarni da saƙonni daga wurinsu cikin abin da allah maɗaukin sarki yake so kuma ya yarda da shi amma muddin in ya zama shugabanni sun yi umarni da abin da ya saba ma allah kuma ya saba ma annabin allah to anan la sam alahum wala ta'a ba za mu ji ba ba za mu biyayya ba amma kuma ba za mu masu ba ba za mu fito na fito da su ba sai dai wannan ubarnin da suka yi a iyakacin shi to ba za mu yi da'a ba ba za mu zage su ba ba za mu masu tsiwa ba ba za mu bakan magana gare su ba ba za mu sa masu zanga-zanga ba ba za mu masu eho ba ba za mu je jaridu da mujallu da kafafen yada bayanai na zamani mu je mai batanci a kansu ba sannan ba za mu sa in sun zo waje mutane su ƙaurace masu ba san wannan ba da mu bane ko ba te kama da mu ba sai dai za mu ba abin da Allah yake so kuma yadda da shi abin da annabi yake so a bisa umarnin Allah wannan za mu bi amma in ya zama sun yi umarni da abin da ya saba mana Allah to za mu yi masu nasiha za mu gabatar da bayanan abin da Allah yake so gare su bil hikmatu wal mau'izatil hasana in sun ɗauka falillahi alhamd in ko ba su ɗauka ba to shi kenan sai mu rabu da su mu ci gaba da yi masa addu'ar Allah madaukin sarki da da su kan hanya amma fito na fito da su wannan ba aikinmu ba ne jama'a mun gano wannan da kyau ko wannan ita ce aƙidar mu Allah madaukin sarki ya sa mu dace wa man waliyal khilafa bi ijma'in nas alaihi duk mutumin da ya zama shine jagoran musulmi a bisa haɗuwan kan musulmi sun zaɓe shi a matsayin shi a shugaba wa ridahum bihi kuma al'umma sun yadda da shi ya wuce masu gaba su kuma su bi shi fa huwa amirul mu'minina wannan shine shugaban mu'mine shine shugaba wanda amru da nahayu yake a wurin shi wanda dole ne duk mutumin da yake son ya tsira to dole ya bi wannan shugaba ya mai ɗa'a a kan abin da bai saba ma Allah ba la ya hillu li ahadin an ya ta lailatan bai halatta ga wani kowaye shi ya sake ya kwana a wani dare ba wala ya ra allaisa alaihi imamun yana ganin shi yanzu yana cin gashin kan shi ne bai da shugaba bai da jagora bai da wanda zai ɗora shi akan yi ko bari to bai halatta ga wani inda yana ansa sunan imani ya kwana bai da jagora ba barran kana au fajiran shi ko wannan shugaban da bai halatta ka kwana babu walayanka a kan shi ba mutumin kirki ne salihi ne mumini ne nagartacce ne ko kuwa fajiri ne ɗan iska mara mutunci zalimi macuci mara kirki ɓarawo ɗan handama da babakere ko ya yake inda yawaye gari ya zama shugaba cire shi zai zama matsala to bayan da aka iya dole a bar shi mun buga misalai a karatattukan baya yau da a ce waɗannan khawarij suke raye lokacin da imam mali ya raye da fajirin sarkin da ke madina allah kaɗai sa abin da za su yi amma duk da wannan fajirci nashi imam malik imamu darul hijira bai yi umarni da a fito na fito a mai tawaye ba mun gano wannan sai dai abin da ya saba ma Allah imam Ali ya ce a nan fa babu biyayya domin iyakan shi shugabanci ba shine ya halitta ba a zamanin imam ahlus sunna Ahmad dan hambali ya fuskanci zaluncin shugabanni jagorori da sunan addini wanda suka wuce gona da iri a bisa haƙƙin malamai da kuma aƙidar musulunci duk da haka ba mu ji cewa ahmad dan hambali ya yi kira ko ya tara jama'a a yi masa zanga-zanga a yi fito na fito a zage su a ci mutuncinsu a ɓata su a duniyan idan talakawansu ba ba mu ji imamu ahalus sunna wal jama'a yi wannan ba shehul islam ahmad abdul abdulhalim ibn abdulsalam ibn taimiyyat al-harrani a dimashqi abul abbas ya zauna da miyagun sarakuna a dimashq sham ya zauna da miyagun sarakuna a ƙasan masar duk da kulle shi da dukan shi da zaluntan shi da tauye mai haƙƙin shi da hana shi ‘yanci na faɗin albarkacin bakin shi a cikin addini da ya yi wannan bai sa ibn taimiyya ya taɓa yin kira kan cewa a fito na fito a zagi a zanga-zanga a ɓatanci a raina shugabanni ba ba mu taɓa jin an yi haka ba wannan ita ce a aƙidarmu wannan ita ce tafarkinmu kadai inda za mu ce shugaba bai da zarafi shine inda ya ce karmi addininmu inda muka yunkura za mu addini ba tare da tada hankalin wani ba ba tare da ɓata dukiyan wani ba ko zubar da jinin wani ko takura ma wasu ba ko yin abin da zai harzika wasu ba sai ya ce karmi yi to a nan ne kuma Allah maɗaukin sarki ya ba mu izinin ƙaddamar da jihadi a kan shi amma muddin ya bar mu ya ce mu yi addininmu amma ga tsari ga dokoki ga yadda ya kamata a gudanar kuma ya taimaka wajen addinin ya gudano kamar yadda Allah da manzan shi suke to ya kai shugaba ka ji aƙidar ba ma tawaye amma in ka ce ba za mu yi addini ba sai yadda kake so nan kuma lakum dinukum waliyadi duk da cewa imam malik bai fito na fito da waɗannan sarakunan madina ba amma kuma bai ba abin da suke so ba kasantuwan ahmad ɗan hambali an kulle shi tsawon wata 28 da duka da ɗauri da sarka bai mastawaye ba amma kuma bai ba abin da suke so ba haka ibn timiya da ya ba abin da suke so ya gwammace gare mutu a gidan yari mun karanta tarihin shi anan da abubuwan da suka faru kasa sittin da wani abu to wannan yana daga abin da ya zama wajibi al'umma su tsaya su fahimci wai mu suwaye kuma mecece ƙidanmu. menene tafarkinmu a bisa wani manhaji muke kiran al'umma zuwa gare shi bayan da za a yi ka wayi gari ka ce wai a zo a yi fito na fito da shugabanni ka saka al'umma cikin gadari ka saka al'umma cikin rashin tabbas addinin da suke son su yi ma su kasa gane ta wata hanya ma tukuna su fara shi babu zaman lafiya ina addini zai tafi babu kwanciyar hankali ina al'umma za su nemi abin da za su ci ballantana addinin ya gudanu kamar yadda Allah da manzan suke so shi yasa ya zama wajibi al'umma su fahimci addinin nan fa na Allah ne ba nasu ne. kai ma fasinjan addinin ne ba kai ne uban gidan addini ba sau da haka ba da ra'ayinka ko da tunaninka ko da abin da kake so ko kuma abin da ke ɓata maka rai ko kuma damuwan da kake ciki wai da shi ne ake yin addini ba wani idan ya fusata ya tunzira ya shiga cikin damuwa abin da ya nema ya ga ba zai samu ba to sai zo sai makale da duniyan addini ya makale a kuturin addini ya tada tashin tashina ya fara zage-zage yana ɓatanci da cin mutuncin shugabanni ya wulaƙanta kowa da haka sai tunzara talakawa su ɗauki makami ko su ɗauki zanga-zanga ko sowa da ihu ga shugabanni wannan ba tafarkin ahalus sunna ba ne jama'a mun gano wannan da kyau ku bari ku ji da annabi ya yi hijira ya je madina a ba kafirai a garin madina ba su da shugabanci ne a garin madina su kafiran duk suna da manzo Allah bai hana kowa yin abin da yake yi ba me yasa dan shi ma ba su hana shi abin da yake yi ba an gane me yasa annabi ya yaki kafiran makka su suka tsokane shi a fage uku su suka tsokane shi a badar suka tsokane shi a uhudu suka tsokane shi a hazab sannan duk mutumin da ya shirya zai fada da annabi to suna mara mai baya wannan ya haifar da fatuhu makka kuma da ya je suka ce ba za su fada ba ko kaza annabi bai kashe ba wanda suka kwashe shekaru 23 suna tsokanan shi suna zaluntar shi suna zagin shi da cin mutuncin shi ya ce izhabo fa antum ku tafi ku duka na yafe muku wannan shine addinin musulunci addinin mu na musulunci ba addini ne wanda ya zo da zimman kadai ya zidda jinin mutane ba ko ya kona masu gidaje ko ya rusa masu makarantu da asibitoci ya lalata kasuwanni da gadoji ya mai da birane su zama kufai su zama ƙauyuka addinin musulunci ba abin da ya zo yi ba kenan mun gano wannan da kyau ko addini ne wanda ake yin shi a masallaci kuma ake yin shi a cikin rayuwa ne da kullum shi yasa ma ake mai kirari da al-islamu dinun wa daula yasa wanda ya dauke khawarijanci ko ya ɗauki mutazilanci ko ya ɗaur rafizanci da sauran waɗannan tafiye-tafiye na ɓanna na ɓata to shine za ka ga yana tsiwa yana rashin kunya yana rashin ɗa'a yana sowa da tsayayya ga shugabanni ku ji ku sani daga bakinmu mu aƙidanmu shine asam wa ɗa'a kuma yana daga cikin aƙidanmu wala naral khuruja anil a'imma mu ba ma fatawa ba mu da yarda ba da yamunmu ba don mu ba ma yin fito na fito ga shugabanni wa in jaru ko sun yi zalunci karanta ƙeda da ɗahawiyya da sharhin ibn abil izzi alhanafi wani da shaƙi da mu duk inda za ka je za ga mu suna sunna ba ma ɗaukan makami mu suna sunna ba ma tsare ma shugaba hanya mai mai ihu bai yin umarni mu taka wannan umarnin nashi aqidan mu na ahadu sunna ba ma haka jama'ar annabi kuna gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu mala ya ɗauko sharhi a inda yake gaban da yake cewa qawluhu al-imam al-barbahari da yace la yahillu li ahadin an yabita laylatan wala yara an laysa alayhi imamun barran kana au fajira bai halatta ga wani wannan kowaye shi ba namiji ne ko ko mace ce ya kwana a wani dare har ya rika gani yana ji a ran shi wai shi bai da shugaba to bai halatta ga musulmi ya haka ba shin shugaban nan barran mutumin kirki ne da yake ma abin da ranka ke so wanda yake bin Allah yake ma alkur'ani da sunna da'a yake gudanar da ku a bisa ta barkin magabata au fajiran ko ko wanda <clears throat> shugaba ne da yake kishiyan wannan ɗari bisa ɗari bai halatta ya mai tawaye ba kuma bai halatta ka kwana da jin a ranka shi ɗin nan ba shugabanka ba ne yanzu ba kawar ya ji iye iye yanzu fajiran kun gano sai ce a aikin Allah sai ka ce shi ne Allah sai ka ce Allah ne ya aiko shi al'umman annabi kuna fahimtar wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya samu dace al fauzan sai ce hazihi mas'alatun muhimma jiddan wannan mas'ala ce mai matukan mahimmanci kwarai da gaske wahiya annahu la yajuzu lil insani shine bai halatta ga wani dan adam ay yakhruja an musulmi muslimina ya fitan ƙafa, ya tawaye ya ɓalle daga tawagan musulmi ba kun gano wannan al'umma suna tafe sun gamsu da tsarin wane shine shugabansu suna mai biyayya suna mai ɗa'a, yana faɗa suna saurarawa to bai halatta wani daga cikin al'umma ba malami ne shi ko ɗalibi wanda yake ɗan siyasa ne ko ɗan bangan siyasa ma'aikacin gwamnati ne ko ko manomi ne mai sana'ar hannu ne ko ko ɗan kasuwa ne ke ne ko ko bafade ne macen aure ne ko ko wacce ke zaman kanta ne kowaye bai halatta ya fita daga cikin gayyen al'umma da suke biyayya ga wani shugaba ba har ya keta tsawonsu ya koma gefe ya jawo wasu 'yan tsararo. ana yi ma shugaba tsiwa da tawaye wannan bai halatta ba a musulunci ba wannan samsam wa ya shukka asa ta'a har a waye gari ya keta sandan nan da ke kan shi na yin biyayya ga shugaba fa innahu in fa'ala zalika domin duk sanda aka samu ɗaya daga cikin masu da'awar musulunci ya aikata tawaye irin wannan ga shugaba wa bata lailatan ya sake ya kwana a wani dare wa laisa lahu imamun bai da shugaba ya imamu imamuhu wanda ya yarda da cewa wannan shine shugaban shi fa haza faqad khala'a ribqatul islam min unuqihi wannan ya kwabe igiyan musulunci a wuyan shi mun gano wannan yanzu kamar mu musulmi kama ko wani tabaibayi ne a wuyana a wuyanka kuyan wannan haka haka to duk mutumin da ya zama ya yi fitan kafa game da ɗa'a ga shugaba daidai yake ya tsinke wannan tabaibayin baya cikin silk bai cikin wannan tsari da igiyan da ta ɗaura al'umma suka zama tsintsiya maɗaurinsu ɗaya ya yi tawa ya yi fitan kafa ba ruwan al'umman musulmi da shi ba ruwan shi da so ba shi ba musulunci ba musulunci ba shi kun gane harkan ba ta birgewa ba ne harkan ba ta tsiwa ba ne harkan ba harka ne da ake cewa bari mu yi don mu samu kuɗi mai yiwa za a lallashe mu ko za a kaza ba jama'a mu musulmi ne duk abin da za mu yi sai mun matsala musulunci manoma ne mu 'yan kwadugo ne mu ma'aikatan gwamnati ne 'yan kasuwa <clears throat> malamai ɗalibai 'yan siyasa ko meye in ka zo sai ka ga musulunci mai a aikace <clears throat> jama mun gano wannan da kyau ku allah madaukin sarki ya taimake mu mala ya ce bi ma'ana annahu kana ma'al na lallai ya zama yana tare da musulmi wa murtabiban ma'a musulmina ya zama yana gwama gam da gam tare da musulmi a cikin biyayya da ɗa'an da suke ma shugabanninsu falamma kharaja an ta'atul imami yayin da <clears throat> aka sami irin wannan mutum ya yi tawaye game da yi ma shugaba biyayya fa innahu qata'ar tibati bil muslimina wannan ya katse alaƙan shi da musulmi yanzu masu cin mutuncin shugabanni a gidajen rediyo da jaridu da mujallu da kafafen yada bayanai na zamani wai suna yi ne a madadin kansu na su ba musulmi ba koko suna yi ne a matsayin madadin kansu kuma suna musulmi mun gane jama'a ku daina kallon ɓangaren siyasa wai kamanta kai musulmi ne an gane ka cin da muna da saɓanin fahimta da shugabawa ne ko kuma shi shugabawa ne bai tare da gwanina to shi kenan sai ka halattar ma kanka surute da ɓatanci da sunan adawar siyasa wallahi ka yi hankali da musuluncinka musuluncinka ya fi duk wani wanda kake mabambadanci kowaye shi musuluncinka ya fi abin da kake son a kira ka a daidaita da kai a ɗan san maka abin masarufi musuluncinka ya fita more da kawai za ka je shiri kara ma bututun magana ka ci mutuncin masu mutunci haka siddan Allah ku daina abin da kuke a dawon siyasa ba hauka ba ne mu musulmi ne jama'a an gano wannan idan kana da gyara ga shugaba <clears throat> ba wanda ya ce ka je ka yi mai nasiha alal mimbar bainan jama'a wa ya ce ka yi mai haka ake wa shugabanni jama mu musulmi ne shi sa kaji mala ya ce barran kana au fajaran shugaban nan wanda yake mutumin kirki ne da wanda kuma yake mutumin banza in ka so ka ce shugaban da yake gudanar da musulunci ɗari bisa ɗari a bisa karantarwan alkur'ani da sunna ko ko shugaban da ya ɗauko dimokuraɗiyya kowaye bayanata ka yi mai wannan ba ga ce to ai wannan tsarin dimokuraɗiyya ne au dama <clears throat> kai musulmi kana yin wani abin da bai da alaka da addininka dama jama'a mun gano wannan ku iya bakinku jama'a ku iya bakinku don gane da haƙƙin shugabanni idan yi ba daidai ba ku je ku mai nasiha wani zai ce ai ba mu da yanda za mu iya kaiwa zuwa gare shi ka je ka nemo wanda zai iya kaiwa mana dama zai yiwu ne a wannan halin da ake ciki a ce kowa sai ya iya kaiwa inda shugaba yake idan aka ce kowa zai je kai kana tsammanin tsarin gudanar da al'umma tsarin zai yiwu tsarin ba zai yiwu ba Kisa jama'a ku ji tsoron allah ku san me kuke yi duk jam'iyyar da kake ka san musulunci ya fita duk adawanka ka san musulunci ya fi shi duk kudin da kake nema musulunci ya fi wannan shi ka girma musuluncinka duk abin da za ka yi ka ce kai ga inda kake an gano wannan da kyau ku ga inda kake da ka wanda sun ɗauki adawar siyasa sana'a don na ji an yi hira da wani ɗan ƙasar nijar a ɗaya daga cikin kafafen yada labarai na duniya ana tambayan shi yana maganganu ne akan dole ne a samar ma mutane da ayyukan yi domin su ba su yadda ana siyasa mutane ba su da aikin yi ba dan jadu ya tambaye shi cewa kai da kake ta fafutukan a saman mu mutane aikin yi kai me sana'anka sai ce adawa mun ga wannan ma'anar wannan shi da adawa yake ci in je ya zagi ya ci mutunci wanda suka sashi su biya shi waɗancan kuma su kira shi su lallashe shi a san mashi wani abu shi abin da yake shi sana'an shi kenan adawa to kakka sake kai shugaban yan adawa kamanta kai musulmi ne karka saki Allah madaukin sarki ya samu dace ya yace Mislo, sigar al-agnam allati yaj'alu laha hablun su musulmi kaman kananan bisashe ne wanda ake ɗaura igiya a wuyan su mumtandun mai tsawo kun gane kun san da da bayi suke a daddaura musu igiya a wuya haka eh yanda makiyayin yana da ƙananan dabbobi ke ɗora musu igiya ya ɗora wani ya ɗora wani ya ɗora wani don kasu ɓace kasu gudu ko eh to haka musulmi suke haɗa suke shi sa wani hadisi ya ce su musulmi isu isu kalbuniyan kamar yadda jerin bulo yake wannan ya shiga wannan wannan ya shiga wannan ya shuddu ba'aduhu ba'ada sashi yana ƙarfafan sashi ne ke musulmi idan shi ta kamin ho'uduwun ta da'a lahu sa'irar jasadi bis walhoma wal duk lokacin da ɗaya ɓangare ya samu matsala duka ɓangarorin yana kawo gudunmawa ne jama'a mun gano wannan da kyau haka mu musulmi miki. idan ɗaya daga cikinmu yana shugabanci ya samu matsala ba zuwa zami muna zagin shi muna cin mutuncin shi ba rufin asiri tawaye kuma annabi ya ce ma muddin shugabanka yana sallah ba ka ba ta waye gana ya kare kome kome eh, eh kome in yayi laifi ka bar shi akwai hukuma ta sama ga shi ita ce za ta yi magana kan shi amma ba kai ba an gano wannan to ai suna sata ai na ka gani kun gano wannan ai na ka gani ƙarya kai kai makarici ne ai sun yi kaza ka kana wajen ko jita-jita ko an ce kace a ina jama'a mun gano wannan da ke ku ku daina jin jita-jita ku bari abu ya tabbata idan kuna da ja ku tara bayananku ku aji duk sanda shugaba ya sauka sai ku kai ma hukuma ta bincika in ya tabbata ya tsira eh, skamash in bai tabbata ba fa tafiyan shi kenan ma'ana abubuwan da mutane suke su bari mu aƙidanmu ba ta ce wannan ba yasa in dai kai ba ahlus sunna bane to ka ji aqidan ka ta gaya maka abin da kake yi mu dai ahlus sunna kun ji aqidar mu Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu mala ya ce wa fihi darakatun tadkhulu fiha ru'usus sigaril al-ghanam litahfazaha min ad-diya ana sa irin wannan tabaibayi ne a wuyayen dabbobin wanda za ga doguwar igiya ne a gefe kuma akwai wata haka ta shiga wuyan wannan wuyan wannan wuyan wannan sannan ga doguwa kwaya daya tana hannun makiyayin za su yi ta kiwo suna cin abinci suna abubuwansu in ɗaya niyan guduwa sai mai. sai ta baibayin ta rike shi haka in dai kana nan ribqatul islam yana wuyanka idan shi ya nemi ya ja ka, son zuciyar shi ya insi ya nemi ya ja ka. to sai a jawo ka a ce karka manta anta muslim wa anta min ahli sunnati wal jama'a ka natsu an gane amma an ka fita kotu sai ka nemi ɗaya daga cikin gidaje uku ka shiga domin kai ka shiga uku ko dai khawarijanci ko shi'anci ko mu'tazilanci gida uku ga duk wanda ya shiga ɗaya daga ciki ya tabbata ya shiga uku Allah madaukin sarki kyauta mala yace riƙa a ribqa an tambaye shi da an ambace shi da arribqa ne fashabbaha ijtima'il muslimina ala imamin sauran ka lura waɗannan 'yan awaki ko tumaki da aka rike su ta hanyar tabaibayin wuyansu makiyayin ya riƙe a hannun shi kaga ba su da yadda za su yi suna nishi ko to haka jama'ar musulmi suke gaba ɗayansa a hannun jagoransa suke an gane ba ta yadda za a yi mu buɗe kowace irin ƙofa na ɓatanci da cin mutunci ga shugabanni domin wannan shine addinin annabi kuma ita ce aƙidan annabawan Allah baki ɗaya tun da kan annaba adam har zuwa kan jagoran manzannin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ya ce mu mala ya ce faman kharaja an ta'atil imami don mutumin da ya ma shugaba ta waye faƙada khala'a hadhihi ribqa hakika ya warware ya fitan kafa ya tsinke wancan igiyan daga wuyan shi wa ta'arrida liddiya wannan ya jefa kanshi cikin taɓewa ya jefa kanshi cikin ɗaiɗaicewa ya jefa kanshi cikin hallaka domin mafarauciyan dabba mai farauta shedan kenan zai farauce shi kuma ya shiga uku kun gano wannan da kyau ko yasa annabi ce fa alaikum bil jamaa fa innama Akulu Zibul qasiya in kaga kerkeci ta cinye dabba ko to wacce ce fitan kafa ne daga cikin gayyarsu Allah ya kiyaye mu shi sai mala yake cewa wata arrada والذئاب wannan ya jefa kanshi zuwa ga dabbobin dawo masu farauta walil ahawa'i kuma ya jefa kanshi ga fada masan zuciya da musiba wacce ba ta da iyaka walaysa ma'ahu annahu yakfuru da aka ce kai din nan ka fita ka cire wuyanka daga wannan tabaibayin da ya hada al'umma baki daya ba fa cewa kai ka zama kafiri ba kun fahimci wannan ka san in an faɗi wannan wani zai ci a to in na ƙiyin ɗa'an na ƙi biyayya na zama kafiri ne a kana nan musulmi amma mara kirki musulmi mara ɗa'a musulmi mara tarbiyya musulmi mara mutunci musulmi mai raunin imani sunanka kenan da yawa ma sunan an gane ba wanda ya kafirta ka dan kayi ma shugaba ta waye, amma ka ji sunanka to dan me dan kawai damuwa na jagorancin siyasa ko wani abu kawai ka je ka sa kanka cikin fitina ko menene abokin adawa zai baka me amfanin shi ka bata da Allah Allah madaukin sarki tsare mana imanin mu ma'anahu annahu farakal jama'a wannan ya rabu da jama'ar musulmi wa kharaja an ta'a kuma ya yi tawaye ma biyayyen shugaba fassara kalbahima wannan ya zama kaman dabba allati kharajat minar ribati wacce ta fita daga makiyaya ko ta fita daga garkensu wata arradat lissiba'i to wannan akwai hadarin dabbobi mafarauta su farauce ta wannan habin ko a ɗauke ta wasalabi ko a zure ta a sace ta ko kuma ta fada wani kwazazzabo tana ji tana gani ta hallaka a can Jam'a mun gano wannan da kyau ku duk wanda ya ma shugaba ta waye irin wannan kaji bala'i da musiba wanda ya jefa kan shi ma'ala ya ce wala ya kul ana ma baya atu kada musulmi ya kuskure ce a ah, shi za na zauna lafiya kun gani ban yi mu baya ba wale sali imamun ni ban da wani shugaba in na ga dama in balle in balle in jama in dan tawaye ni ban da wani shugaba wanda ne mai mu baya fa anta wahidun minal muslimina kar ka manta ko ba kai mu baya ba in ce dai kai ɗaya daga cikin musulmi ne ko ko ba kai ba ɗaya daga cikin su bane in dai har kai ɗaya daga cikin su ne ai magana ya ƙare mala ya ce walamma baya ahlul halli wal aqd wa anta tabi'un lahum in dai ahlul halli wal aqd sun yi ma shugaba mu biya mu baya an gama ai an gama kai ka gama kawai jawa mun gani kai ka gama yanzu misali mutum zai ce ai shi bai ma shugaban kasa mu baya ba kariya kake yi ba rantsar da shi ba eh kuma ɗan majalisun ku sun yi da shi shugaba ne ƙariya kake yi mu baya in ma ba yi ba an maka mun gane ahalal hallu wal sun maka gwamnanka ka ci a dan me ai shine shugaban ba dai an rantsar da shi ba kuma wakilanka yan majalisu sun yarda da shi ai an gama kuma yau idan ya ce ya sa dokan ta ɓace kar wanda ya magariba a waje sai a ɗaki ba za ka zauna ba ai an gama ko ba ka yi ba an maka kuma in dai kai musulmi ne dole ka yi ɗa'a magana kan tawaye da tsayayya da fito na fito wannan ba naka bane kuma ku ji tsoron Allah jama'a an gane to malam yanzu wai waɗannan bayanan yana bayani kan waɗannan shugabannin ne kan waɗanda ma suka fi su in kana tunanin waɗannan lalatattu ne to akwai wanda ya fi shi lalacewa har a kan shi ban tsammanin yanzu cikin gwamnonin ƙasar nan kaf akwai wanda lalacewan shi ya kai hajjaji bin yusuf sakafi ban tsammani kai baka san hajjaji ba ne amma sa abdullahi dan umar sun mai biyayya ba taba samun wani daga cikinsu ya mai tawaye ko ya fito na fito da shi ko ya kafarta shi ko ya mai zanga-zanga ko ya zage shi ko ya mai wani abu ba daidai ba ba taba samu ba na ba ta mun gano wannan da kyau kuma ko dai kai sauna ne in inda kana jin bayanin hajjaji bin yusuf sakafi za ka sani shi ne fa mutumin da aka turo shi kuma shi ba fa gwamna ba ne ma fa dagaci ne bai ma kai darajar hakimi ba mun gano wannan amma sufa dagaci ne an gano wannan da kyau ku ya wuce duk yadda ba ka tsammanin shi sanda aka naɗo shi da ya zuwa kan mimbari ranar juma'a jawabin farko da ya fara cewa ya ta na ga wasu kawuna a masallacin nan sun nuna sun isa tsinka duk mutumin da ya ja da gwamnatinmu za mu tsinke kan nashi saboda ya nuna kawai sai ya saukai ce komo ilar sala hajjaju bunu Yusuf, sakafi amma akwai maganganun da aka kirkira ma hajjaji da basu tabbata ba amma da yawa kuma sun tabbata kuma baka taba jin wani malami daga cikin malaman musulunci wanda suke tarihin hajjaju da suka zage shi ba babu ƙurewan maganan da aka faɗi mai zafi a kan shi wanda al'imamun zahabi ne ya faɗa gane banda magangan da shi a suka faɗi kan shi ko motazila ko khawarij malaman ahalus sunna muka ci cewa suka yi amala Allahu bima hek abin da yi Allah ya mai abin da ya dace da shi ba mu zagi shugabanni jama'a in kana kallon waɗannan 'yan dimokuraɗiyyar ne wai ka ce wai ai wannan hukuncin na musulunci ba zai aiki a kansu ba to a kan wa zai yi suwaye shugabannin an gane suwaye shugabannin in ga ce ni shugabana na daji to ka gaba musan shi ba kura ne ko zagi ko damisa su ne da muka sani da zaman daji amma in dai shugaban musulmi ne yana da gari da birni jawa mun gano wannan da kyau ku waɗannan su ne shugabanni in Allah madaukin sarki ya kai mu lokacin da aka samar da khilafa islamiyya to sai ai mubaya'a baka mubaya'a ga wanda yake kafiri ne amma in dai musulmi ne magana ya kare an fahimci wannan da kyau ku shi yasa malai ce barran kana aw fajara kuma inda zaka san shugabanninmu ba wanda ya imani da demokradiyya suna faɗi ne saboda aikin gwamnati duk wanda ka ce Allah ya sa ka mutu da demokradiyya bakin ka zai ce amin duk wanda ka ce ya rantse da constitution zai ce eh eh sai ma dai ka ji suna cewa kai jama'a mun farantse da alkur'ani kenan me suka yarda da shi alkur'ani sai dai tsarin gudanar da gwamnati ne ya ce abu wani abu gashi yanzu ku da kuke cewa a masa ɗa'a kun yarda da wannan tsarin ba mu yarda ba ta ma rashin yadda na da kai da kai da kai da kai zai iya canzawa a to shikenan za mu ba a bisa lalura muna addu'a da ƙoƙarin Allah ya sawo mana da canji hankali shi sa malaman ahlus suna ba su yadda da ɗaukan doka a hannu ba ba su yadda ba shi sa idan ka ɗauki doka to baka cikinmu kawaka ka nemi inda kake kawaka ka nemi inda kake an gano wannan da kyau ko kuma ana zuwa neman ka za mu ce ga ka Sai da ba ka cikin mu mu san ka ba sai dai kawai muna ganin ka kana bin wancan layin an gano wannan da kyau ko shi sa jama'a kuna jin wannan ko to assam wa ta'a dole mu yi kuma mu ji saura ba, saurare su dole ne wannan yau idan shugaba ya ce zai yi jawabi karfe kaza abin da ake nufi duk abin da kake ka bari sai ka ji kun gane abin da nake nufi ko me kake yi ko kuma kana cikin yi ka kunna rediyon ka kana ji in kuma ba ka ba ka sa maka rikodin? in ba ka ba kai downloading din shi ka je ka ji ko kuma in an rubuta ka je ka karanta dole haƙƙin shi ne sai ka ji sannan inda ya yi umarni da abin da bai saba mana Allah ba dole sai ka yi mai? sai ka bi yanzu idan shugaba yana da tsarin a duk mako karfe kaza na lokaci kaza akwai hira da ake yi shi a gidan rediyo a matsayinka na musulmi ba zai kaji shine as-sam'u wa ta'a in kuma baka ji ba to wanda ya ji ya gaya ma an fahimci wannan yau da shugabannin kasan nan sun gane mu suwaye wala da ba samu matsala da mu ba kwata-kwata wani na gefe da babu shugabanci a hannun shi bai fa'i sai zo ya ce waɗannan shugabannin kame masu ɗa'a ba ko me komin daɗin bakin shi kuwa kuma ko me ke hannun shi bai isa ba wanda yake kai dole a mai ɗa'a an gano wannan kuma da shugabannin nan sun fahimci wannan ko gamo ahalus sunna ko to kiran ma za su yi su ce to kun ji to muna ba ku umarni cewa zaɓe na gaba mu za ku zaɓa sai mu ce a sam'uwa ɗa'a. shi ma wanda zai tsaya ya takara a ce to na baka umarni kakka tsaya kenan sai ce me a samu ta'a ko kuma delegate in kun zo jefa ƙura'a ni za ku zaɓa sai ce a sam ta'a kuma duk abin da suka yi sun yi daidai saboda ba saba ma Allah ba sun ma ba ƙidan annabawa ne ba su da matsala saboda annabi ne ce dole ne mu gabaninmu biyayya wai jama'a kuna fahimtar wannan wannan ita ce ƙidar mu kuma wallahi akan ta miki ta amma saboda an sa mutane sun zama wasu halittu ga sunan marasa tsari da kan gado shine ake haifar da irin waɗannan abubuwan da suke faruwa su kan shugabannin ba su san kansu ba ba su san martabansu ba ba su san darajar da addinin mu ya ba su ba shi yasa suka koma gefe su daban addinin daban yasa suka koma daban addinin daban su daban amma da sun san kiman da addinin ya ba su ko da za su karfafa addinin saboda su zauna lafiya kuma su cimma bukatunsu su yi addinin sha tara na arziki ya zama ba su da wani problem ba su fahimci wannan ba ne sam wannan ya sa gwamnatocin su'udiyya kuke ganin duk abin da addini ke nema sun riga sun yi ke sa duk wanda ya yi yunkurin sai ce la haram ba ka yi rashin ɗaga ga shugaba ba bai halatta ba a samuwa ta'a a samuwa ta'a ba wanda zai masu tawaye saboda addinin ya ci ya sha ya ƙoshi addinin bai da talauci addinin bai da kaza sun ɗauki nauyin malamai da ɗalibai an ɗauki nauyin masallatai da makarantu ba a da wani matsala komi lafiya lo yake tafiya isa duk wanda ya yi ƙwarar zai ce mashi yasa duk barazanan turai sai an yi demokradiyya a saudiya ko bata makansu lokaci suke yi saboda malaman kasan suna bin gwamnatin don gwamnatin ta yi abin da ya kamata to ahalus sunna kenan mun gano wannan ahalus sunna kenan ta amma a cayi mu gwamnati ba ruwanmu da addini oh ba ruwanka da addini ko to mu ba za mu ce ba ruwanmu da addini ba da ruwanmu da addini haƙƙinka a matsayinka na shugaba mu baka mu saurare ka mai maka ɗa'a za mu baka mu sauke wannan domin ɗaya daga cikin sabai ya ce in an samu shugabanni irin wannan za mu fito na fito da su annabi ya ce a ma sallu ba ka yi faɗi ba ku karanta kitabu shari'a na al'imam al'ajuri za ku ji bayanai filla-filla a kan wannan shi sa jama'a annabi mu natsu kuma ba tsoro ya sa muke faɗin wannan ba ba shakka ya sa muke faɗi ba ko kun san ba ma shakka domin mu a wannan aƙida sune ne su annabi da sahabbai su suka yi yakin badar suka yi uhud suka yi ahzab suka yi banu kainuka suka yi banu nadir suka yi khaybar suka yi zatin riqa suka yi jeshil umara suka yi yakin qadisiyya suka yi suke suke duk wannan yaƙi yakin su suka je suka yi amma still suna nan asam wa ta'a liwilati umuril muslimina wannan shi aqidar mu duk wanda bai hana mu yin addini ba ba za mu ɗaga tsiwa kan shi ba amma duk wanda ya ce a a ba za mu mai tsiwa ba amma za mu yi addinin wanda ce kai tun da ake duniya ba taba masu son zaman lafiya irin ku ba ai ba daga gare mu bane daga mai gidanmu ne manzan Allah ai mai gidanmu ne kisa muna kiran al'umman ƙasa al'umman duniya kowa ya rungumi wannan aƙida ita ce aƙidan da Allah ya aiko annabawa baki ɗaya da ita Allah madaukin sarki ya sa mu dace gaba na gaba al-Imam al-Barbahari yace wal hajju wal gazu ma al-imami madin kun ga hajji da fita jihadi dole ne al'umma su ya ƙarƙashin shugaba wannan har kiyama ta tsaya yanzu yau idan shugaba ya ce za ta fi aikin hajji ga amirul hajji ni to dole za a fi. in ya ce na sa ne ya zama amirul hajji kamar yadda annabi ya naɗa sai da na abubakar to magana ya kare wannan ba kai ka je aikin hajji kai wani abu koya wannan abin yake ba sai da izinin wannan shugaban in ko kai wani abu wanda ba shi ba to ka warware igiyan musulunci a wuyanka da za ta fi aikin hajji sai kana son ka je ka zama tukari ko ka zama tukari sai kin je kin nemi amirul hajji ina son zan zan gudu in zama tukari idan ya baka izini sai ka gudu in ko bai baka ba ka gudu ka mutu mata maitatul jahiliya ka mutu kai mutuwan jahiliya sai da izinin shugaba sai ka je ka samu mai martaba sarkin musulmi in shi ne na ƙasa ke ɗaya ko ka je ka samu ɗaya daga cikin wanda mai girma gwamnan jiha zai sa ka ce zan zama tukari in ya baka sai ka zama shi ɗin sai magani in zai baka. mun gano wannan da kyau ko dole duk abin da za ka yi sai ka je ka faɗa in za ka je da hodon iblis sai ka je ka same shi ga hodon iblis ta ka zane zan je da ita ka ba ni izini in za ka je da kwaya in za ka je da duk abin da aka bai halatta ba sai ka je ka same shi a gidan shi kafin guje airport ka nuna mai kuma ka faɗi laifinka in za ka je da karuwai sai ka je ka gaya mashi kai yanzu ka ji gidan karuwai ne ka kai su ganin su zan Allah su iskanci sai ka je ka gaya mashi in ya baka izini sai ka je da su in kuma ya haɗa ka da ndle to ka ga ya daidai jama'a kuna gane wannan kuna gane muhimmancin amirul hajji an gaya muku amir alhaji tara ku ne yana raba muku kuɗi duk abin da za ka yi ko iskanci za ka je yi a maka da madina da allah ya gaya maka ka ji da ya ce wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuziquhu min azabin alim duk wanda ya ɗarza samun zuciyar shi ka san a musulunci an ce duk abin da ya faɗo cikin tunanin zuciyanka an yafe mako to wala ban da nufin ɓanna a maka ko madina in kai wannan ninyan ka sake ka mutu baka tuba ba ba fa ka yi ba ka nufa yi sai baka samu dama ba ka mutu baka tuba ba sai Allah ya kona ka duk waɗannan da ake kama su da hodon iblis da ƙwaya da dillancin karuwai da ƴan luwaɗi da ƴan sane da je suna ɓanna a ƙasan makka da madina suka sake suka mutu ba su tuba ba sun shiga musiba kuma ba abin da za ka sai da izinin shugabanka kuma kafin ma a je shugabannin sun ce kar a yi kenan in kai ka karya asa ta'a ka shiga uku ba su karena ba allah da annabi karena ba su kai matawaye ba alkur'ani da sunna kai matawaye ta kamata ka san wannan shi yasa mala ya ce wal hajju fita aikin hajji ma'al imami madin sai ce wal gazu da kuma fita jihadi yau idan shugaba ya ce ku fito sojoji da 'yan sanda da 'yan civil defense da 'yan kaza za a tafi za a je za a tsara waje kaza saboda maɓannata iri kaza ba wanda zai ce ba zai je ba dole ya fito aka ce rossafti ku zo a ba ku bindiga ku fito 'yan castelia ku zo ku ɗauka 'yan gandu roba, ku fito custom immigration duk wani mai kaki fito yan banga ƙato da gora fito dole ne madin an gano wannan da kyau ku in suka ce za a fita jihadi na daga addinin Allah dole ka fita su ne shugabanninka in za ka yi ɓanna sai ka tambaye su mun shiga yallaɓe mun ga kayan mutane za mu sace mu sata sai ka faɗa ba kawai don kai ka je operation ka je ka fasa shagunan mutane sai da izinin shugabanka sai ka kira shugaban kasa ko chief of army staff ko chief of general staff ko ka kira mai girma gwamnan jiha ka ce za ka yi sata ko za ka yi zina 'ya'yan mutane ya ka izini mun gano wannan in ya ce eh babu laifi kai zai gaje to yalla labai misali sai na samu uwarka a wajen in yi ko ƴarka ko matanka misali sai gane girman laifin abin da za ka yi da akwai mutumin da bai gane wannan aya ko wani da ya zo gaban annabi kun tana shi ya ce wai annabi ya bashi izini ya je zina annabi ya ce a kana sa yi da uwarka kanwan fa yanka fa kaza fa ya ce duk baya su aka ce to ai su ma wanda za ka yi da su din ai na wasu ne annabi ya mai addu'a kaga wannan ya yi da annabi shugaban shi ne irin wannan ɗa'ar ita ke son duk wani mutumin arziki ma shugaban shi kakkar karanto tsiya a cikin zuciyarka zuciya tana riya maka to wallahi kaza mu billahi allazi duk gama ka je ya shaƙe ka ka mutu ba imani jama'a an gane wannan mala ya ce wannan madin abu ne zartacce zuwa ranar tashin alkiyama wassalatul ce khalfahum ja'iza yin sallan juma'a a bayan shugabannin musulmi barran kana au fajiran sallan ta yi an gano wannan yau idan mai girma gwamnan jiha ya ce to duka ya fitar da masallaci kaza shine liman to magana ya kare fa yau in yazo ya ce kai na tube ka a limanci ka fa tubu ka tubu shin da gaskiya yi ko da son zuciya ko da mai ka curu mun fahimci wannan da kyau ku magana ya ƙare shi sa jama'ar annabi ya kama da famu na tsufa musamman muke yi yin sallah bayansu dole ne kuma yin aka yi sallan ta yi jama'a mun gano wannan idan aka kama shugaba yana tattare da wata muguwar aƙida ƙoƙari za a yi har allah maɗaukin sarki ya taimaka ya batta domin sarkin garin su da ɗan hambali ba zile ne sarakuna uku suke kan addinin mutazilanci haka suke ta karawa da ahmadu ɗan hambali kun tuna amma ya masu tawaye ba su ne limamai ba ba ke hudu ba ba wakan yanka ba hannun sai ke ba duk wannan ba su ba saboda su waɗannan ahalus sunna ne Allah madaukin sarki ya taimake mu wa yusalli ba'daha sitta raka'atin idan aka yi sallan juma'a mutum yana son zai nafila malai ce raka'a shida zai yafsulu baina kullun ne dan rako'i guda biyu sai sallama biyu sallama biyu sallama za mu tattauna wannan kuji mu ne raddi ga aqidan yan shi'a domin yan shi'a cewa suke yi in ka je kai sallan juma'a saboda su aqidan shi'a sallan juma'a ba ta halatta ba sai ran da mahadi ya bayyana to in kai sallan juma'a saboda ta ƙiya sai suka ce ka miƙe kai na ka ci ko na fila raka'a nawa raka'a eh raka'a a'a ya gari ku fahimci aƙidansu ba raka'a huda ake cikowa ba raka'a nawa za a ciko raka'a biyu in ka ciko raka'a biyu ka yi me? ka yi azabinka haka suke yi duk inda ɗan shi yake tsinanne a duniya haka yake yi duka ko gansu a masallacin ku sun zo ta da tsaniya da farautar lankwame to sai sun yi raka abin nan sun cika ta kun gane ko kuma su miƙe sai su yi raka a hudu sun yi azahar ɗinsu sau da sa da ƙida haka biyu ba shi ya sai malai ce kai raka nawa shida in hudun za ka yi to ka raba su da sallama za mu tattauna wannan insha Allah malam yace haka za qala ahmad ibn hanbal yace haka al-imam imam ahlus sunna wal jamaa ahmad dan hanbali ya faɗa. Allah madaukin sarki ya gafarta mashi malam fauzan yace a sharhu ga sharhi Salahiyyatul imam kasira wa mahallu ihsa'iha wa jam'iha wa tilai alaiha ahkamus sultaniya allati ullifat fi hadha مثل الأحكام السلطانية للماوردي والأحكام السلطانية لأبي على الحنبلي وكتب ألفت في هذا فيها بيان صلاحية الإمام وهذا مذكور في, في كتب كتب الفقه وفي كتب العقائد أيضا كما هنا a ci wannan dogon bayanin da muka karanta malam yana son ya bayyana mana salahiyatul imam kasira abubuwa irin wannan da aka lissafo a ce hajji yaƙi duk wannan liman in yi kira dole a je to irin waɗannan abubuwa na ɗa'a ga shugaba da abubuwan kirkin da ya kamata shugaba ya tsaye wajen jagoranta al'umma to abubuwa ne masu tarin yawa masu ɗimbin yawan gaske wa mahallu ihsa'iha wa jam'iha inda za ka samu an tattaro su baki ɗaya waɗilaye alaiha in kana son ka bincike ka je ka same su mala ya ce al'akamu sultaniya akwai littattafai da aka rubuta musamman dangane da abin da ya shafi waɗannan hukunce-hukunce na shugabanci na jagoranci ga sarakuna da kuma jagororin musulmi allati ullifar fi haza wanda su waɗannan littattafan musamman an rubuta su ne don kan irin wannan matsalan misalin al'akamu sultaniya misali littafin al'akamu sultaniya na al'imamul mawardi da kuma al'ahakamu sultaniya na abiyya ala alhambali wa kutubin ullifar fi haza da kuma littattafai da yawa da aka rubuta a kan wannan fanni fi ha bayanu salahiyyatul imami ciki akwai bayanin yadda liman ko shugaba ya kamata ya zama mutumin kirki da siffofin shi da ayyukan shi da rashin cin kuɗi da waye-waye duk wannan akwai a ciki ehe na'am ko da yake dama an zo inda kuke so mala ya ce wa haza mazkurun fi kutubil fiqihi wannan an yi bayani dalla dalla cikin littattafan fikihu wa fi kutubil aqaidi da kuma littattafai da ke bayani dangane da madaran aƙidan ahlus sunna wal jamaa kama huna mala ce kamar yadda muke bayani mu ma a nan an gane a cikin littattafan aƙida. ake yin waɗannan nagartattu ingantattu gamsassun bayanai in kana neman a feɗe maka su filla filla filla ka je littattafan da aka rubuta akan al'akamus sultaniya abdullahi gondu ya rubuta su imamu ahalus sunna shekul islam ibn taimiyya ya rubuta ibn al-qayyim jauziya ya rubuta waɗannan shi yasa kafin kai magana kan shugaba ko ka je karanta waɗannan littattafan duka in ba haka ba za ka zo kana magana bakinka na ɗoyin jahilci kana magana malamai za su ce ba sa ma fahimtar mai kake faɗi saboda banda shiririta da ɗirkaniya da hauma-hauma ba abin da kake faɗi shi yasa ya zama wajibi ne jama'a mu natsu shugabanni suna da haƙƙi a kanmu muna da haƙƙi a kansu in sun ce mu ba su haƙƙinsu mu ba su in sun hana mu haƙƙinmu mu haƙura mu nema wajen Allah wannan shi ne haƙƙinmu kawai amma don me ba za a fito na fito a yi gwamar maya a yi faɗi tashi a yi rigima a tada tarzoma yi hatsa a mu baƙi da mu ba ne. Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu sakamakon ƙurewar lokaci nan za mu saurara muke cewa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum